إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويكفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بلع وكل بلعة ضلالة وكل ضلالة في النار بينك ينقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كما يدى مكسابة أتي قبل كراتمنا من a wannan masallaci mai suna masallacin umar ibnul khattabi radiyallahu an da ke wannan anguwa cikin garin bauchi a yau laraba goma sha bakwai ga watan ramalana hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam min makkata ilal madina daga makka zuwa madina tana da shekara bakwai, wanda ya zama daidai da ashirin ga watan Jun miladiyya ta annabi isa alaihi salam idan lissafin ya tabbata shekara dubu goma shida, idan ba manta ba muna nan har ila yau a cikin suratu gafiyar suran da take karantar da mu sunayen Allah da sifofin Allah tabaraka wa ta'ala waɗanda suke mafiya kyau kuma duk yana tattare ne a ƙarƙashin karantar da tauhidi shine a bautawa Allah shi kadai ba tare da an yi shirka da shi ba kuma Allah ta'ala shine mai kowa mai komai har ila yau Allah ta'ala kine mai iko akan dukkan komai a darasinmu na jiya mun karanta aya ta 65 ayan da Allah ta'ala yake cewa huwal hayyu la ilaha illa hu fad'uhu mukhlifin lahu din Allah rayayye ne babu abin bauta da gaskiya sai ki kadai amma duk wani wanda yake koma bayan Allah wata rana za a zo a ce gashi bai da rai ko da kuwa rana ce ko wata kamar yadda Allah ya ce iza shamsu kuwirat wa iza nujumun kadarat wa iza aljibalu tuyirat har zuwa abubuwan da ambata abubuwan da za su faru a karshen duniya rana da kake gani hasken ta zai shafe kuma rana za a neme ta a rasa taurari da kake gani gaba ɗaya za a rikita su za ka nemi ko ɗaya ka rasa sa'annan wannan wata da kake gani shi ma a ƙarshen duniya za a neme ki a rasa ko kuma abin da ake bautawa kamar na gumaka waɗannan akwai lokacin da za a neme su a rasa sun lalace yanzu za a iya samun wani gunki wanda yake a zamanin annabi an bauta masa ko da a gidan tarihi ko wani gidan tarihi